shanu suna samun kuɗi sannan za su ba shi mata kyaukyawa gani ni kuma baban gida ina son in yi aure na son auren ɗayan kabawa baban gida ni kuma gani ba ni minti ɗaya ruwa ina son in yi aure na son auren badakkara ni baban gida ni kuma gani ban da walki gindina ina son in yi aure na san auren ba sakkwata ni baban gida sannan ni gane ba ba turanci ne ba ina son yi aure na san auren ɗayan fulani baban gida ni kuma gane ban da shanu ba ruga masu ware sanar ku da misalan wannan shiri na kuna barka da hantsi shi da ya zama ku kai tsaye da gidan radio freedom mara da mami ta da tara da biyar fm da kinin shaɗa kiwon birnin kano alhamdulillah ɗora kawai za a yi akan bakinmu na jiya wato malam aminu ibrahim daurawa kuma da na hukumar hizba ta jihar kano da muke wannan tsokaci da shi akan wannan doka da gwamnatin jihar kano mai martaba sarki yake so ya kafa dangane da magana ya da kuma zamantakewa iyali baki da akwai kuma hajiya hawa hussain wadda take mataimakiyar ƙungiyar matasa ko kuma masu rajin kada hakkin matasa da ƙananan yara ta jihar kano malami. barka da hatsi na sake maku barka da zuwa jiya mun irin yadda hezba take karɓar koke-koke da yawansu da irin abin da ke faruwa wanda suke haddasa irin waɗannan mace-macen aure da ake fama da su a ƙasar hausa da yake ba da wasu abuwa kamar guda uku zuwa hudu ko wuce haka da maganar rashin soyayya da ke tsakani da maganar rashin gamsar da ya mace da yadda maza ba su iya kula da maganar ciyawa da ciyawa da tufatarwa da ba da muhalli da dai makamantansu to yau za mu shiga gadan-gadan cikin wannan doka wadda aka ji malayin yana da'awa da ita bayan kun san mun kawo muku dr bashir ali umar wanda shi ke shugaban wannan kwamiti da sakadaransa dr usman sha'ib Zanurai malami a tsangayar koyar da fannin shari'a mai koyar da fannin nan jami'a baro da ke kano kuma su ma sun faɗi matsayin wannan duka wala amin daura da kai zan fara kan magana wannan doka na ga kan zo da kundin ta gaba ɗaya da yake ne ba ita za mu karanta ba amma wuraren da ake da da'awa a kai kuma inda muka ne malam ya mana bayanin su a shekaran jiya turula kaɗan ka mana kuma da wanda kake ganin kamar kana da taka fahimtar don ba za a ce ja ba sai dai mu ce fahimta domin ba a fata a ce malamai suna ji dali akan harka addini sai dai kowa ya baje kolin shi ya ce ni ga yadda na fahimta wannan ma ya ce ga yadda ya fahimta kuma alhamdulillahi har yanzu a zartar da wannan doka ba su kan sun ce lalube ake ana neman a samu gyararraki wanda za a gyara wannan doka ta yadda za a zama a gudu tare a tsere tare bismillah to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in masu sauraron mu da masu gabatar da wannan shiri na muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum alaikum assalam wannan doka ko mu ce propose da aka yi na doka don ba ta riga ta zama doka ba kamar yadda baba ado ya gabatar cewa duk abin da wani dan adam ne ya rubuta shi to za a iya samun ƙari ko ragi ko gyara abin da babu gyara a cikinsa shine alkur'ani da ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wancan saboda maganar Allah ne wancan kuma saboda maganar annabi ne sallallahu alaihi amma ana samun kuskure wajen fassara maganar Allah kuma ana samun kuskure wajen fassara maganar manzan Allah amma ita maganar Allah da manzansa babu kuskure a cikinta wannan ya sa masu sharhin hadisi suke kuskure masu tafsirin alkur'ani masu ke yin kuskure a wasu gurare saboda fahimtar su ce da ganewarsu da kuma wato ra'ayinsu suka faɗa game da wannan. Daidai kullum kuma ina jin ana son da rana aka ce an gane kuskuren mala to a ce mai ga kuskure ya kuma ce ya karba kai ya dage akan cewa abin da ke zama kenan to wannan shine mataki na farko mataki na biyu kuma ga shi wanda ya yi kuskure kuma ya gane kuskurensa shi akan kansa to shari'a ta tilasta masa ya yi abu biyu na farko yadda da kuskuren na biyu kuma ya goge inda kuskuren yake ya rubuta daidan in ma ya karantar da mutane kuskure ya gane kuskure ne to wajibi ne ya koma ya ce fatawa da na bayar ko ra'ayi da na faɗa akan kaza ni akan kaina na gano kuskurensa don haka na janye wannan wannan ne ma yasa aka ce ba a wa malami hukunci da littattafan da ya rubuta sai littafinsa na ƙarshe wanda daga shi ya mutu da shi za a yi masa hukunci domin tafiya ake yana da fahimta tafiya yake yana ƙara ilimi kana ƙara ilimi wani abun baka gane ba mm. ilimin ka zai sa ka gane mm. wani abun baka fahimta ba ilimin ka ya ƙaru za ka mm. yawwa wani abun kana kai za ka sauka wani abun kana baka kai za ka dawo wannan yasa sai a ƙarshen rayuwar mutum ake masa hukunci ba a farko ko a tsakiya ba to ita doka in za a yi ta ana bukata abubuwa guda hudu tukunna abu na farko a faɗi sos ɗin dokar a ina aka ciro ta saboda haka sai an faɗi cewa ita dokar an ciro ta ne daga alkur'ani da hadisi da fatawar imamu na malik wanda ƙasan nan ga baki ɗaya mazhaban malikiya suke yi idan akwai wata matsala biyu ko uku ko hudu da ake ganin sai an sabawa mazhaban malik to sai a faɗi cewa lamba ta kaza da lamba ta kaza ta wannan fatawa ba a ciro ta a cikin mazhaban malikiya ba an aro wata mazhaba saboda wata maslaha sannan abu na biyu ana yin doka ne domin ta sauƙaƙa wa mutane duk dokar da aka san za a yi kuma ta ƙara kunci to ba ta cikin koyarwa addini wanda yasa lokacin da fatuwoyin abdullahi bin umar suka kawo kunci a cikin jama'a saboda yana da zafafawa fatuwoyin abdullahi dan abbas suka kawo sassauci da yawa a cikin al'umma har aka samu to sai aka kira imamu mali abu ja'far ya kira imamu mali ya ce ina so ka wallafa littafi wanda dalilin wallafa muwadda kenan littafin da zai kauce ma zafin abdullahi bin umar ya kuma kauce ma sanyin abdullahi bin abbas a samu tsaka-tsaki saboda haka daga cikin ka'ida da musulunci ya amince shine in za ka yi doka bayan ka faɗi sos ɗinta da inda ka ciro ta to kuma ka faɗi a cikin kunci ake wannan doka za ta warware kuncin ko a cikin wahala ake wannan doka za ta kawo sauki domin sun ce addinu mabaniyun anal masalihi wa dinu ja'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i sharri anhu wa darar wa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma na qad mana'a addini ya zo ne dan ya sassauta wa dan adam ya kawo masa sauki wa ma ja'al alaikum fid dini min harajin sannan abu na uku kafin a zartar da kowace doka akwai buƙatar waɗanda za su rubuta dokar da waɗanda za su aiwatar da dokar da wanda za a aiwatar da doka akan su samu fahimta su uku bai kamata mai rubuta doka daban mai aiwatar da doka daban kuma wanda za a aiwatar da doka a kansa daban ba dokan nan duka waɗanda ake hari da ita shine talakawa waɗanda za su zartar dokan nan alƙalai da 'yan hizba wanda za su rubuta dokan nan kuma malamai ne mafi yawansu daga jami'a to ya kamata a ce ukun nan sun haɗu tukunna domin wanda baya cikin al'umma baya shiga cikin su bai san ciwon su da damuwar su ba bai kamata a ce shi kadai ne ko bangare zai a wannan gaba an yi kwamiti akwai babban kwamiti sannan kuma an zo an wannan kananan kwamitoci kuma an fitar an ce gana hezba da hobsi gana magana auratayya da zamantakewa na ta iyali ga kuma ɗayar ta magana ilimi kuma an ce an sa kwamitocin nan daban-daban kuma wannan kwamiti na aure an ce yana da kan mambobi kusan arba'in ko an ce ba kai kana cikin ɗaya daga cikin kwamitocin ba mambobi ne matsalar kwamitin ba a tsaya mu je uku kai magana a sanya waɗanda suke da waɗanda za su rubuta doka Waɗanda za su rubuta da waɗanda za su rattar da doka Yawwa. da waɗanda za a zartar da doka a wannan uku da aka yi Yawwa. ba wani bangare ne bai ciki abinda nake cewa ba kasancewa shiga ba ai baka bari na karasa abin da nake so abin da nake so in ce sai a kirawo alkalai waɗanda suke aiki ba wanda suka yi ritaya ba menene matsalolin da kuka fuskanta akan aure wanda kuke so a yi doka a kansa ko rubuto mana shi wanda yake kawo cikas a fahimta hisba kuna da ma'aikata dubu tara a kano kuna da ofisoshi arba'in da biyar a cikin matsalolin da kuke fuskanta na aure menene ya fi kawo cikas shi muke so ku kawo mana saboda ana son a yi doka a kau da wannan matsalar ƙungiyoyi da masu sulhu da masu unguwanni da kullum ake kai musu sulhun aure da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke yawan shiga kamar irin su kungiyar dajiya take ciki da sauransu suna karɓar suma matsaloli menene matsalolin da kuka ya fi kawo cikas a cikin jama'a ku rubuto wannan kwamiti wannan abin da jama'a suka faɗa na matsaloli a kansa ne za a yi dokar ba dokar za a yi ta daban kuma ta zo ta tunkari matsalolin da watakila ba su ne a kasa ba amma ina jin yanzu kila ba a makara ba yanzu wannan kwamiti da aka kafa babu wakilcin waɗannan mutane idan an ce ana son a yi abin gaba ɗaya ba a ga ko ga kundi wani ya rubuta sai aka tattaro hezba. aka tattaro alkalai aka tattaro yan boko aka tattaro waɗannan yan ƙungiyoyi ko zo mu duba wannan doka presentation na matsalolinsa da masu kafin a kai ga rubuta doka to idan misali aka ce masu unguwanni su meeting su tattara matsalolinsu su rubuta su su drafted ɗaya daga cikin wanda zai wakilce su ya zo wannan kwamiti ce mu a matsayinmu na masu unguwanni kamar misali a dalilokar local ki muna yi mai unguwa wajen sittin kuma na san da matsala ta tashi mai unguwa ake fara ne da imaman unguwa sai a ce to a hakimi ya kira masu unguwanni ya tattauna da su a cikin matsalolin da ake kawo muku na aure wani kuka ya fi kaza in suka tattauna suka rubuta ko shafi uku ne biyu mu a ganin mu matsala kaza da aka yi haka to za a ga abin da ya fi yawa a hannun jama'a wanda suka fi kuka da shi kaga an fito da matsalar kuma idan aka yi doka akan wannan matsalar kowa zai ji an taba shi kuma kowa zai ji an masa daidai amma yanzu ba abin yake damu sai ba wannan ba to to ba yi ba yanzu a gyara yawwa to an ne abin da ya kawo mana <laughs> yanzu a gyara to ita wannan doka da amma kar ka manta da cewa kwamiti da aka kafa akwai wakilcin irin waɗannan mutane ai wakilci ba shi bane dan an saka na kwamiti an ce in zo in wakilci ba yana nufin na wakilci matsalolin hisba ba Abin da nake ga maka a ce a je kowa ya rubuto matsa kafin ai dokar ma kwata-kwata amma aji dokar gaba ɗaya a ce an rushe ta mutane su fara kawo matsalolin da yake damun su akan aure wannan matsala shine zai guiding din masu yin dokar wanda zai jagoranci zama sai ya zama da su waɗannan kwamitoci ba dama zuwa za su yi bincike na irin waɗannan matsaloli su zo su tattaro su domin a zauna a tattauna akai ba kafin a cimma wasa dalilin da yasa aka ci karo kenan da mu da dokar sai muka ga abubuwan da aka taba misali nan rin gaya maka sashi na na za mu da cewa da doka a yaga mace ji ba hannu na ta <laughs> lallai ka <laughs> ah. Ah, nan shafi na biyu za mu ita lamba ta shida ta ce kowanne daga cikin ma'aurata ko mace ko namiji wajibi ne cika shekara goma sha bakwai kafin a yi masa aure bari ka wajen da aka ce idan aka tabbatar wani mai neman mai nema ya fito bayan an yi baiko kafin fasawa ta tabbata sannan aka ɗaura aure da mai nema na biyun to waliyin matar ya aikata laifi kuma alkali zai yi masa horo da bai gaza bulala talatin ko tare da ta gaza dubu ashirin ko ɗauri da bai gaza wata uku ko ya haɗa masa duka to wani za ka fara mana sharhi a kai baiko mm, ba bai ko ba can ta farko ina ga wancan magana shekara sha bakwai magana sha bakwai ina jin kila ita tafi ta. batun shekara goma sha bakwai eh domin shi musulunci eh. bai yanke shekarar da za a mace aure ba idan ba ba a doyici ba zan aurar da yata ba ni akan kaina sai ta kai shekara arba'in ba ruwan kowa ko sai ta kai talatin ko sai ta kai hamsin ko sai ta kai sittin tunda akwai budurwa a shekara sittin da yanzu bata samu ji ba amma maganar da ake akalla ta kai sha bakwai a'a shine dai sai wani kuma yace ni kuma zan aurar da yata a shekara hudu ko biyar ko uku ko ma daga haihuwarta to musulunci ya yarda aurar da ita amma ba za a ba mijin dama ya mu'amala da ita ta aure ba sai ta kai lokacin da ta cancanta amma daura auren za shekara na shekara na ko daga haihuwarta a'a cancanta shi magana cancanta bai da alaka da shekaru saboda al'adu shi musulunci fa ba na Najeriya ba ne na duk duniya ne yake a sahara yanzu in ka je yankin Morocco saboda suna da zafi kuma suna shan madara yarinya ya shekara goma sai da fita yi daidai da ya shekara goma sha takwas a nan yankin saboda yanayin halittarsu za a gansu masu jiki kututtufanka yauwa saboda yanayi to musuluncin ana so ya je can ma ya hukunci ya je can ya hukunci ya je inda ya hukunci ya je sahara na duk duniya ne idan ka yanke shekaru cewa ba za a aurar da yarinya sai ta kai shekara kaza ba to wata zai iya ganin masalahan aurar da ita a yi kafin wannan shekara yanzu shekaran jiya na tura hins albali a kai yi operation aka kamo yaran da suka tafi abubuwan da bai dace ba na labari to a ciki mun ware yaran da ba su kai shekara goma sha biyar ba amma an kama wasu daga cikin su suna amma an ce biki suka ce kuma kun malamai sun ce kuma malamai kun malamai kun ce ba ta sun biki ba mu hana biki ba mu muke cewa ma ai biki har kiɗa na taɓa sa an yi a wajen biki saboda akwai shi a gidanka kwarai kuma an yi a hisba ma lokacin auren zaura na su an ɗauko masu masu buga kwarya malama zahra uce ma ta jagoranta a kai irin wani al'adar mu dai fiyano ai wani abu ne daban irin na al'adar mu akai kwarya mata suka yi rawa su kadai mun yadda da a lokacin bikin aure da lokacin sallah a yi kiɗa a yi rawa amma a yi shi akan ka'ida ta musuluncin da ya ce a yi kiɗa a yi rawan ya faɗi yadda za a yi kiɗan ya faɗi yadda za a yi rawan mata su kaɗai su kiɗansu su kaɗai ba tare da maza su ji sun cakuɗa yadda wani abu zai shiga mummuna kan ta waɗancan yara na ce magana sha bakwai to irin waɗannan wadda ke sha sha nawa kace sha biyar sha biyar eh. sha hudu sha biyar to mafi yawa wasu iyayen su ma ba sun fita sun tafi waɗannan abubuwan ba wanda ba ma so mu faɗi me ake da dai an kira shi bincike kai da kaje kai bincike ka gane bai Allah ba za ka faɗi ba ai dan a tabbatar da cewa dan da kai yanke hukunci mutane za su yarda da cewa haka ake ga ma ai ba shi ne na farko ba shekara ta bakwai ina wannan abu kuma fiye yaran da suke ta haihuwa muna ta kama na yara ba ta kai sha biyar ba ta haihu kuma ba ba ta haihu ba uba saboda haka a wani abubuwa ne guda biyu waɗanda in baka kalle su ba ba za ka iya hukunci akan magana aure ba shine zina da aure idan za ka tsara mutuncin yarka ba za ta yi zina ba ba za ta yi lalata a waje ba ko shekara sittin za ta gajiye ta yi aurenta amma abin da muke so ba ma so a toshe ma waɗanda suke da dama auren da 'ya'yansu yadda kofar zina za ta iya fitun da yaran da ba su kai sha biyar ba suna zina wanda ba su kai sha bakwai ba suna zina suna ciki suna haihuwa su da sai muka ga musulunci ya fi wannan dokar hikima da ya ce ba shi ruwansa da magana shekarun aure amma a aurar da yarinya lokacin da ta cancanta za ta iya cancanta kafin sha bakwai za ta iya cancanta a sha bakwai wata ma din ba za ta cancanta ba ko ta kai ashirin ba ta cancanta a mata aure ba ko ta kai ashirin sai an ga wata masalaha ya cika saboda haka batun saka shekaru da baki ɗaya a cikin harka aure kuskure ne kamata ya a ce za a aurar da yarinya a lokacin da aga ta cancanta a lafiyarta da iliminta wannan zai iya bada ƙasa da haka zai iya bada sama da haka zai iya bada daidai da haka idan an samu saɓani tsakanin maslahar da babanta ko da iyayenta to shine a nan hukuma za ta shigo ta ga su iyayen da suka yi da'awar cancanta sun cika sharaɗin cancantar ko ba su cika ba kafin a ba su dama su yasa a wuri sawa'un 20 ta kai ko 30 ta kai amma akwai ta za ta kai 30 har yanzu hankalin ta bai gama haduwa ba tana da wata larura ko wani rashin lafiya ko tana buƙatar kulawa ko ɗan aurar da ita ma sai ka ci gaba da kulawa da ita mijin da ka bawa to kaga wannan ne yasa musulunci gaba ɗaya ke adawa da saka kalmar shekaru ƙara a saka harkar lafiya da ilimi ta maye gurbin shekaru domin a kowa ilimi ilimi kamar kakakin ilimi ta ai in aka aurar da mace za ta zama mai gida ce tunda za ta zama mai gida za ta ɗauki nauyin miji za ta yi abinci za ta kamata yi ta samu wannan ilimin da zai ba ta dama ta cancanci zama mata aure amma shi ko wannan cancantan aure bai da alaka da shekaru magana ilimin nan da za ta iya samun yan shekara talatin ba ta san aure ba magana ilimin nan da kake magana yanzu abin da ke gaya musu baba tsaya ce ba ma aurar da 'ya'yan mafi wace sun gama secondary school duk wacce ta gama secondary school akalla za ka ga ta kai ma sha tara ko ashirin maimakon mu karfafa magana shekaru kar mu karfafa magana ilimi cewa a dinga ba mata ilimi na addini da na zamani kafin aurar da su yawa shi ke son mai yawa eh. amma shekaru dole sai an cire su dalili ni malamin tarihi ne na karanta wa yara cewa sayyidina abubakar da sayyidina umar da Manzon allah sun sauri yarinyar da bata kai shekara goma sha bakwai ba idan na yadda aka lefantar da wannan aka saka shi a ciki cewa laifi ne kai wannan kuma na tabbatar iyayenmu da yawa a najeriya duk ɗan shekara hamsin sittin saba'in na kalubalance shi in dai babarsa tana da rai ya je tambaye ta tana shekara nawa kai mata aure. Mukan muna mun yi da sha biyar biyar. to matan da muka to kai ma kai ma yanzu kaga a dokar kai biyar shan shi baba to amma ba yanzu kasashen musulunci abin da malai yake faɗi ba mu yan gudunmu da zaki ba mu cikin mintuna biyar da suka rage mu kuma wajen lubabatu a mahangata ta ta ta zamantakewa yadda malam ya magana akan shekaru akan shekaru muke magana ko ta saka shekaru to mm. malam akwai yarinyar da za ta gama sakandare a shekara sha biyar sha shida ni kai na watakila sai in ce kusan na kusa laifin tun da akwai yarinya da ta gama sakandare school kuma kafin ta gama sakandare school alhamdulillah ta sauke alkur'ani ta yi hadda ta fi rabi tana gama secondary school aka yi mata aure kuma tana ci gaba da karatunta ina ganin kamar idan hankalin yarinya kamar yadda malam ya ce hankalin yarinya ya kai daidai da lokacin da za a yi mata aure kuma an fuskanci ta samu mijin kuma an yi tabbatar da cewar mijin ya cika ka'idojin a zamantakewar aure ba laifi ba ne idan tana da ilimin addini da na zamani daidai da yadda za ta zauna ta kula da kanta za a yi mata aure wanda ina goyon bayan malam akan maganar cire shekaru kenan a maganar zamantakewa wanda tun da zamantakewa da muke na mu musulmi ne ya shafi zamantakewar mu ta addini da addinin mu da al'adar mu gaba daya ina ganin daidai ne a ce ba kar a duba maganar shekaru amma a duba maganar ilimi da tarbiyya ai duk tarbiyya da ilimin duk tarbiyya aka ce ilimi ma eh. eh. da ba tarbiyya da ta zahara ushawa duk irin kike ma ya kamata ku mata kun san abin da ya fi damun mata mm. a wasu kasashe da naje sai na ga kafin aurar da yarinya hmm. sai a ce hajiya tana da santa da take koyawa mata dabaru alhamdulillah malam malam mun samu ci gaba wannan na da mun samu ci gaba da yadda ba ka zato malam ko eh, ni ne ina da ina da gurin da nake koyar da yara ku da kuke hizba da kuke ganin wannan abu gaskiya ku ya kamata a kasafin kuɗin ko wuta rubuta ku za ku yi wannan santa hmm. na tabbatar da cewa ba gwamnatin da za ta kauce ta ce ba za a yi ba eh, a ce za a yi wannan hmm. santa hmm. saboda ilmantar da mata kafin su yi aure amma yanzu ana ba lura da wani abu da idan mutum ya taso a ƙauye ana karantar da shi amma da wayo sai a sai makaza a ce kula da ita idan aka ga yana ba ta hatsi ta haihu ya kula da ita har ta gama eh, ta yi kwai ya kula da ita har ta shi sai kuma sai ma akuya in sai ma akuya ga yana kula da ita hmm. sai kuma ai masa aure to za ga ya ci da matar a hankali kenan aka koya masa yadda zai yi kula da iyali ta ita to ai ba a yi yanzu sau da haka yanzu makaranta ya kamata a buɗe hmm. a shigar da mutum mai mai mai aure me mai yasa ake aure tun daga sa ake haihuwa me yasa ake samun da an samu da wani nauyi ya kamata a kula da shi dan mutumin da ya san zai haifi 'ya'ya ba zai kula da su ba ƙara ya family planning ya sai da haihuwa domin annabi zai alfahari da masu annabi yana alfahari da masu nagarta ne ba marasa nagarta ba kuma nagartan nan daga uwa da uba annabi ya dora ya zo yaro zama ba hude ko ba na nasare ko ba ma guji laifin iyayensa ne to kaga dole ne in za ka yi aure ka san auren nan nauyi ne hmm. akwai ci akwai sha akwai sutura akwai magani akwai muhalli akwai kaza in ka haihu nauyi ba karu yau kamar yadda kuka sani mun dora ne a kan abin da ya faru a jiya inda muke tattauna da malam aminu ibrahim taurawa sheik kuma kuma da janar na hezba da ke jihar kano da kuma hajiya hawa magaji amin hussein wata fito daga kungiyar rajin kare hakokin matasa mataimakiya wannan kungiya matasa da kananan yara malam ya fara da maganar dokar nan wadda ya ce lalle a bayyana tushenta daga ina aka ciro ta yadda mutane za su samu natsuwa cewa ga yadda aka yi sannan kuma ya ce lalle doka ta ta kawo sauƙi a rayuwa ba kunci ba na kuma cewa lalle wajen rubuta doka a samu fahimta nan fahimta da mala yake nufi a tattaro mutane waɗanda ake ganin suna da ruwa da tsaki akan dukkan abin da za a yi doka a ce ku kayo ra'ayoyinku ba a ce ga ta an rubuta ba kuma ko da an tayar irin waɗannan mutane ne a cikin kwamiti a ce ku duba ku mata nazari mala yana ganin kamar an baro da baya za mu kuma wajen libabu tabbaka tattaka mana sakonin da ke gaban sai mu dora a kamalan da yadda Allah dai shi ma yau muke karkarewa da shi cikin ikon Allah. Zuwa batu gani.